Babban labarin abin takaici shine na DPO Salman Ngodo wanda ake yi wa lakabi da kwanta-kwanta wanda ya yi sanadiyar kashe wani matashi mai suna a a unguwar Brigade cikin birnin Kano fiye da shekaru ashirin da suka wuce wanda har yanzu gawarsa ke kwance a asibitin Murtala na birnin Kano. ko da yake babban sifetin 'yan sanda na wancan lokaci marigayi Ibrahim Kwamasi ya sallami DPO kwanta-kwanta daga aiki amma har yanzu 'yan sanda sun gaza gurfanar da shi a gaban kotu. sai dai a 'yan makonnin baya ga mayar kungiyoyin kare hakkin bil'adama sun farfado da wannan magana kuma kwamar da haruna ayagi da ke zaman daraktan kungiyar shine ke bin kadin lamarin na farko gawa mun tabbatar akwai ta ya za mu ɗauke ta tunda magana ce a kotu ba wanda ya sai ba da izini a ɗaugawa sai kotu sannan na biyu kuma ya matsayin shari'a domin mu san abin da yake da akwai domin mu ɗau mataki na gaba to a halin da ake ciki dai yanzu sun turo mana takarda karkashin cr wata chief registrar da mu je mu zauna da sa domin mu tattauna wannan roƙo da muka yi kwaya biyu mu san matsayin wannan roƙo kuma alhamdulillahi wannan magana da muka yi ta a media ta isar ga shi kansa Antonio general for the federation sun zo nan kano sun kira ni mun zo na mun yi magana har suke cewa su ma su ba da su har ya ce zai kokari ya shiga domin a ba mai haƙƙi sa. dangane da zargin 'yan sanda da kashe wani matashi mai suna sai kuwa ɗan unguwar kofar mata a birnin Kano cikin watan jiya na Oktoba, Comrade Ayagi ya ce ni na ɗauki gawa da ni da masu haƙi muka tafi Aminu Kano titin Hospital inda suka aminta suka ba mu satifiket na cewa wannan bawan Allah ya rasu sannan kuma muka zo muka yi rubutu muka tura wa shi kwamishina na 'yan sanda na jihar Kano akan meye matsayin wannan haƙi na wannan bawan Allah da aka rasa da ya rasa ransa ga masu ban haƙi to alhamdulillahi ta karkashin shi dsp balarabe wanda shi na oc antidaba ya tabbatar mana da cewa waɗanda ana zargin su sun aikata wannan laifi to suna nan a tsare to hakan ta samu ka gaya wa dangin wanda suke bin haƙƙin jinin ɗan uwansu kuma sun aminta da bin da ake yi ko me sanya jihar irin ta kano mai yawan jama'a bata shiga waccan zanga-zanga ta 'yan ba Comrade Abdulrazak Alkali shine daraktan kungiyar Organization for Community Civic Engagement mai rajin shugabanci na gari kuma mai bara baya ga harkokin gwagwarmaya. Mu a nan arewacin Najeriya maganar wannan gaskiya bata damu jama'a ba. Ni sai da na yi ɗan ƙaramin bincike idan ka tara mutum goma ka tambaye su ya taɓa sanin ma menene SAS unit na 'yan sanda za su sai tara su faɗa ma ba su taɓa ji ba. To wannan ya daga cikin da yasa mu kuma matsayin masu wakiltar al'amuran jama'a muka ƙi shiga domin ba za ka shiga abin da kawai za ka shige shi ne saboda ana yi a wani guri ba amma abin da na so gwamnati ta gane cewa akwai 'yan najeriya da yawa da suka shiga ba maganar sa su ce kadai ta sa suka shiga ba akwai batutuwa wanda da yawa 'yan najeriya suna kufula da gwamnati a kai akwai wahalar rayuwa akwai tsadar rayuwa akwai batutuwa da yawa na cin hanci da rashawa a cikin tsarin gwamnati saboda haka 'yan sa sai ta zo ta ba da wani yanayi inda jama'a za su iya fitowa su nuna fushinsu. Ga alama dai har yanzu da sauran rina a kaba ga wannan lamari na zanga-zanga da ya haddasa hasarar rayuka a wasu sassan Najeriya da kawo rushe rundunar SAS. Detective Awal Bala kwararre ne akan binciken laifuka masu sarkakiya. Abin da muke duba mu criminologist me wannan matsalar za ta haifar nan gaba ba wai abin da ake yi a yanzu ba ko ku wanda aka fito da shi a take. A'a shawarar da muka bayar a rushe SAS shi ne take nuna cewa sai an rushe SAS sannan za a gano wayannan wayayyen abubuwan da aka shiryo kafin a yi da ba a rushe sas ba da yanzu najeriya sunanta ba najeriya ba yadda suka shirya a wannan lokacin so suka yi a ƙi rushe sas ɗin a fake da wannan sas a dinga cin zarafi amma kifar da gwamnatin Najeriya duk abin da za su kirkiro da shi su fito da shi an riga an gano 90 bisa ɗari wannan ya haska a gwamnatin Najeriya sun gano cewa akwai ma waɗanda suke hassasa abin nan akwai waɗanda suke ɗaukar nauyin abin nan ba ma a nan ƙasa Najeriya ba a ƙasashen waje akalla dai za a iya cewa mazauna yankin arewa maso yammacin Najeriya da ke zaman ƙananan 'yan kasuwa da manoma na buƙatar tallafi da samar da guraben aiki ga mata da matasa musamman a bana da ambaliyar ruwa ta yi barna ga galibin sassan yankin mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria